السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تلاتة شدة قوة رمضان هجر مزن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da ashirin da biyu ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas. wannan shine kasan na casa'in da hudu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idu shi'a al'isnai a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad a shasari Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a yau za mu tashi tambaya ta 26 ita ce hal yujadu fil mazhabi shi'i al-istilah al-ma'ruf fi taqsim al-hadith ila sahih ila sahihin wa hasanin wa da'if kama huwa inda ahli sunna mala yake cewa shin a cikin mazhabin shi'a suna da istilahin da a cikin mazhabin ahli sunna yake dangane da abin da ya shafi karkasuwan hadisi a ce akwai hadisin da yake hasan akwai hadisin da yake sahihi akwai kuma wanda yake da'ifi yan shi'a suna da wannan karatunsu kama huwa inda ahalus sunna kama yadda yake a wurin ahalus sunna wal jama'a eh suna da wannan sai ce inna ma huwa mustahadathun wannan sabon abu ne a wurin wa a wurin yan shi'a sabon abu ne ba sun shi ba mustahadathun wa sababu zalika abin da ya sababar da cewa ba su da wannan karkasuwa kama yi a tarifon kama yadda su da kansu da malamansu suka yi furuci da haka shine walƙa'ida fi zikirihi dab'u ayyar al'amma anna a hadisihim gairu معنعنة bal منقولة min usuli qudama'ihim malai yake cewa wal fi zikirhi abin da yasa suka ambace shi sai ka ce ne a sanad shi a basu da isnadi ballantana a ce an bibiyi wannan isnadi an gano sahihi ne ko hasan ne ko da'ifi ne ƙa'ida cin addinin shi a shi'a shine izasta na ra'ayan ja'alnahu hadisan idan wata magana ta burge su ko to kawai ya zama hadisi an gani na dade ina ma ahlu sunna musamman salafiyun fadakarwa da cewa ku daina daukar ra'ayoyinku da fahimtanku da abin da kuke so na rayuwa ku riga kaka bashi a cikin addininku da addinan mutane tsaronin shi'anci ne abin da ya sa maka rika samun matsaloli da wasu mashirmantan cikinsu kuma daga baya ni ne na ba su uzuri ne gaskiyan al'amari su sam-sam ba su san aƙida ba ne harkan aƙida ba harkansu ba ne wallahi ba su santa ba na san usul a ka'id ɗin mun karanta da kuwa baya akwai abin da za a ce wani ɗan aƙida kaza ne akwai kuma wanda za a ce yana da naz'a kaza naz'a khawarijiya naz'a shi'iya, naz'a jahamiya kun gano wannan to ire-iren waɗannan ustazan kun ga wancan naza'at ita ke jinsu yanzu yanzu nan za a zauna kawai a fitar da wani shawara zama shawarar nan an ƙibin ƙur'ani an ƙibin sunna a tantance ya fassarar malaman farko yake akan wannan wannan abin kawai yana suna son shi yi masa daidai ko sai a zartar wannan shi'anci ne wallahin abin shi'anci ne tun matsaya ta so ka kama wannan sai an nemi mai ƙur'ani da hadisi ta ce a bisa fassarar magabata mu ko matsalan mu ko duk yanda kake ganin wai wani na da kima yana da daraja bai ba kai Allah da annabi ba wallahi duk wanda ya zo da magana kowa za mu saba mashi Ina ce maka kowa ya kaka ce hadda wani shi ne ba na farko wanda zan fara saba ma in dai shi ba Allah bane shi ba annabi bane duk matsala in ta taso to a tsaya kawo alkitabu wa sunna matsalan mu da mafi yawancin ustazai kamar yadda na zarge su ba su san aqida ba na zarge su kuma ba su san ƙur'ani ba saboda wallahi jama'a mafi yawancinsu ba su haddace ƙur'ani ba shi ne maganan gaskiya ba su haddace ƙur'ani ba wannan yasa idan matsala ta taso ba su da haddan da za ta tuno masu Allah sai ya ce kaza a wuri kaza kuma kalli yawan alkur'ani taso matsalan nan a wurin ta gaugawa sai an ji an dinga fallon qur'ani ana karanta an gano wurin waɗanda suka yi hadda a cikinsu su kuma ba su san ma'anan maganan Allah ba tarin haddan ne ba ilimin fassara mai ilimin fassara shi kuma bai da haddan dole ne wanda ya san alkur'anin ya laushi a cikin shi idan aka ce ana zama tare da shi ana tattaunawa jama'a za a ta samun tufka da warwara sau da za a ce kullum a kan ra'ayin wani ake tafiya sau da matsala na tasowa shi nan da na zai fisgo aya sau da ya san ta ya iya ta kuma zai fassara ko bayan da aka iya dole taron zai zama kamar shi ake ma nan da nan zai fisgo hadisai sau da ya san su ana zuwa da wani ra'ayi zai ce aƙida kaza ce fa wannan kuma zai kawo bayani da littafi kuma aka duba za a gani to sai zama zaman da taron da ake shi fa ake ma za a rika tashi da ra'ayin shi ne in so miliyan za a yi to ko so miliyan ra'ayin da yake so shi za a yi kun gano wannan da ke ku da su waɗannan ku wallahi malam ba cancanta ba ne kun gano wannan da ke ku an samu matsala ne to matsalar shi'a ku shine su ba sa bin nasi da isnadi kawai idan sa na ra'ayin kawai ji alnawu hadisan ra'ayi na masu da kyau kawai shi kenan zai zartar malam mutumin da ya san zai mutu za a mai hisabi zai ci gaba da wannan abu har kullum mutane ganin suke ta wannan ba wani abu bane su kai da baka san waye Allah ba ke kai da baka san waye Allah ba bayan da za a yi nasti ya ce kaza wai kiri-kiri rai ya ɓaci ko rai na so a yi wannan abin ala ya zunnu ula'ika annahum mab'usuna liyawmin azim sun tsammani suke akwai kiyama wannan abu ba za a yi ba kina yin waɗannan maganganun amma mutane suna ganin kamar a'a wai muna yi ne saboda mu hana wasu malanta ba za ka na shi malanta saboda malanta labul labul ce yayi akwai wanda duk yanda ka ce malanta wallahi bai wuce kantara islamiyya ba duk yanda yake son malanta in ku ya tsallake islamiyyar nan kotu sai ta kunna shi akwai malantar mutum da bai toce kawai ya tsaya ya rike alli ya aji ba yana shiga harkan wa'azi ta kunna shi wanda shi kuma harkan shi ya rike lafika ne na wa'azi yana kama alli sai ta nuna shi isa malanta matsayi matsayi ne akwai wanda kuma shi Allah ta taimake shi duk wanda ya cafa sai ga yadda kafin nan ya kware amma ustazi sa da problem kun gano wannan kuma in ne magana sai je sai su tunzura takarkarin da ke tare da su cewa kun ji abin da ya ce sai a juya magana shi kuma jahili ya rena to malamin shi ma bai iya abu ballanta na shi in ja kun fasiqun bi za su yi ba Ƙur'ani ya ce al'amari na zuwa masu na aminci ko tsoro kawai a za'u bihi sai ta aikin ya maɗi da shi sai ce walau rudduhu ilar rasul da za su dawo da maganar zuwa ga annabi da ulul amri minhu la'alima wallazi ne ya tambi tsona homin da malaman da suka kware na istin baɗin alkitabo suna da su masu bayani shi za a matakin farko Allah kafin mutum ya shiga harkar malanta to ya samu ya san ƙur'ani ya haddace shi in so samu ne ya san hadisan nan ya haddace su sannan a koyar da shi ilimin aƙida da usulul aqaid din in ba haka ba wallahi da zuwa da awon yana karantar da suna ban da tsantsan bid'a da mugayen aqidu babu da yake karantarwa to shi'a ba su da isnadi su idan ra'ayi ya burge su kawai hadisi ne su suna bin kansu ne to shine sai suke cewa an ƙirƙiri ƙa'idan kawo hadisan ne dab a ta'ayyiril amma domin su tun kuɗe makansu kan jahilai su zarge su suwa jahilai a jama'a kawai sun ɗauko ne don kar zargi ya zo ƙalin nuri tabrisi ɗaya daga cin hamshaƙen malamansu mai suna an Nuri a yace ya ce mazhabul amma alladina sammau anfusahum bi ahli sunna wal jama'a wai manhajin ammatul amawa ko mu ne amawa ahli sunna wanda suka rada ma kan sunan ahli sunna to ta dalilin su ne yasa kawai suka yi da ko wani hadisi sai ko wani da isi kadu faslul khitab fi isbat tahrif kitab rabbil arbab shafi ne 28 sab'atu thalitha anan ya faɗi wannan magana to ita kanta wannan abun ko wallahi a cikin ahalus sunna akwai masu yin shi shi ma shi an ci ne shi ne kawai tsoron zargin mutanen gari sai a taro jama'a sai a masa barbaran tunani ƙarya da gaskiya a gaya masu sai a take su abinda a suke yi wannan shi ci ne ahalus suna baya haka shi ahalus suna duk abin da zai yi da dalili da hujja yake yi shi kuma bisa ka'idan alkitabu wa sunna ala fahmi salatil umma haka ahlus sunna yake ko meye ahlus sunna ba sa kiran taro haka siddan ba taron da yake gudanuwa harkan addini ba kawai ce lokaci yayi duk lokaci ka za ku za yi maku jawabi mutane su taru kawai su watsi wannan zazzakiya ce yayi zazzaki na koya mu wani karatu ne amma in lokaci bai taro mutane shiga garin nan kawai masu jawabi su wasi, ya ahalar suna za su kuma suna wannan Shi an ci ne idan da za ka gaya ma ahalar suna wannan abin da suke shi an ci ne kuma fada za ku yi a ƙidan ahalar suna malami kashi 99.9 karantarwa yake yi a cikin karantar wanda yake tsige lokaci sai ɗanyi jawabai 'yan takaitattu ba ka zauna ba iya karantar da kowa komi kuma ya zama tuwo lokaci ka kaza kana da jawabi cikin jama'a me bambancin ka da shan zazzaki shi an ci ne sai ga shabin da suke cewa saboda amawa suna gudun zagi da zargin mutanen gari sai su sa a irin shi abu kusan ne ba mun kiriki da wannan magana ce wai kai ka san sunna wai kai shuru ko saboda kada wani ya ƙorafi ba ka san mu bane mala ya ce dab'u ta'ayyirul amma suna gudun zargin Amma wali shi'a wani kasu zargi shi'a bi anna ahadisihim eh, ghairu mu'anana wai hadisansu ba isnadi ne sai ne da anana an fulan an fulan an fulan kawai sai aka kirkiri isnadin kawai sai aka cusa. bal kula min usulihim min usuli ma'ihim wai ita wannan kawai sun ɗauko ne daga abin da magabatansu suka ambata shikenan kawai an tsaya duk wanda yake kan wannan aqidan kawai sai dai bi shi mabiyi ne kaman kirista ba dama kai magana duk abin da aka faɗa ma to sai daga ce sam'an wa ta'atan an fa gama ke ka isa ka ce gazance ga magana kana fadin magana ka shiga uku ka saba mai imari wannan ma shi yanci ne duk wanda ya magana ba gane ba ka fito fili ka faɗa kuma ka samu daman kara kanka wannan shine ahadu sunna wal jama'a sanda abdullahi dan ubay dan salul suka ware suka ci zarafin annabi da sahabbai da sahabi ya zo ya gaya ma annabi abin da ya faru annabi bai yanke hukuncin ko ba sai da ya kira shi ka faɗa ya ce ƙarya yake man ban faɗa ba ta tashi ka tafi shiga gani kawai kai mai ƙarya kwana biyu wannan sahabi ya kasa fitowa daidai da ƙofar gidan shi to da ya shiga damuwa ana ta hantarin shi a gari cewa ya yi ma ɗin ubayi ƙazafi kawai sai ga suratul munafiquna ta sauka ta fallasa asirin abin da suka yi duka da ya aika aka kira shi aka ce ka biyu gaskiyanka ta bayyana Isa ahalus sunna yana haƙuri da jarabawa yana haƙuri da fitina yana haƙuri da rashin fahimta har zuwa lokacin da ƙila za a gane kuma a fahimta wanda kaga ya gajen haƙuri irin wannan ko shi kuma yana da naz'a jiya. makawar jibbe da hakuri sam duk abin da ya taso kawai a yadda wuce yanzu yanzu kaga za mu ta samun karo da mutane iri-iri wani zai ce to mala ya kamata a marmaza a kaza sai mu ce ba za mu yi ba ya sanu kai jinin hawarijanci ke janka an gano wannan shi kuma wani sai ce a ɗan miƙe ma ɗan yi ƙoƙari kar a yi a zauna ko tubus to shi kuma wannan jinin murji'anci shi yake jin shi kaga wani ya ce a ah, rabu da su kowa ya abu a ah, wani a ah, bari rabu da shi kai kuma jinin jabariyanci ke jan ka. duk waɗannan aƙidin ba sai an muku bayanin su tsaf kun san yadda su yadda suke shi za kuke ganin ɗan tsekon da muka samu a cikin karatunmu na sharhu risalata tadmuriya yan bid'an garin nan daɗi suka rika daɗi kamar goro ya samu mata sau da suna da yaƙinin an ba kai su ƙasa duk wani ƙidansu muna faɗin kaza in ka ji to ga ƙidan kaza in ka gani to ga kaza ni na san abin da nake fuskanta cikin wayoyina kan wannan karatun wannan littafin don ba ku san me ke ciki ba ne ku kula ganin kuna da ƙida mai kyau ana faɗi ba kwa damuwa su ji suke kamar su haɗe zuciyarsu su mutu ka tuni ake cikin lalama da lumana ba sun san me ke ciki Allah shi kyauta walistilahul jadid muwafiqun li itiqadil amma irin wannan istilahi na kaza sahihi da'ifi afan wai istilahi ne na gama garin mutane ji shi'a wastilahin bal huwa ma'khuzun min kutubihim shi istilahin nan daga littafan ka dauko su kuma hadisansu su daga imaman ka dauko tambayan da zamu imamin ne ya gaya maka shekara dubu da ya wuce ta ina ya zo maka jahilin banza jahilin wofi ta yana zo maka kama huwa zahirin bitta tabba kaje kamar yadda ai zahiri ne ka bibiya abin za a gani ya yi? ko a cikin littafai suke ba. Kama a cikin littafai da suka ɗauko kai naka ba littafi yake ba zo ka gaya mana ya ake yi tabbata imamin ka ne ya faɗi ba wani ne ya ƙaga ya rubuta ba ta wata hanya za ka gano wannan to kaga shi'a ba su da isnadi kwata-kwata daga bayan da suka kirkiri wannan kaji an ce ya inganta ko bai inganta ba kaji gudun suka da zargin ahalus sunna ma'ana zalika annahum la miqyas lahum fi ma'rifatil ahadith as-sihha wa da'afan su ba su da ma'auni da suke gwada hadisi ya inganta ko bai inganta ba wa anna hadhihi eh, suri ya suriyatun la haqiqata laha in ma ga shi'a da ma'aunin to be da hakika kawai suran ne aka gaya maka kawai dodon gona ne do ne kamar labarin fatalwa ne ba wani hakika kawai a ce maka gashi walmaksadu min ha daf'un na kadi ahadi suna abin da ya sa suka yi wannan wai domin tun na naƙadin da ahadu suna za su yi masu bi an na ahadisahum la da laha cewa isnadin shi'a ba su da isnadi wa annahum la na sahihan min sakimiha kuma su ba su iya gane hadisin da ya inganta da kuma wanda bai inganta ba kaji kawai saboda tsoron zargi to wannan addinin na 'yan ta'adda za ka shiga wanda addini kawai kiri da kanka zaɓi da kanka faɗi mai kake so isa kasu na gaba za mu tashi tambaya na gaba da za ku zo ku ji tifka da warwara cikin al'amarin wannan addini na shi'a allah madaukin sarki kyauta subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum